Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani sunana Asiya Indoma. Wannan abu da ke faruwa sai dai mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. This is a very sad news. Abun nan bai daɗi ba. Ya kamata a ce shugabannin su fito su jajirce zilin ba shi kaɗai ya kamata a ce za a bari da wannan aikin ba. amma wannan kashe-kashe da ake yi yankunan mu na arewa gaskiya ya yi yawa abin ya yi yawa ya kamata a tausaya ma bayan allah jinin musulmi ba wasa ba ne ba jinin musulmi ba wasa ba ne ba sannan ina so in ɗanyi ƙorafi ga mai magana da yawun shugaban ƙasa ya ce ya kamata a duba irin aikin da suke yi a gode masu mu dai har yanzu ba mu ga wani aiki da ake ba wanda ake cewa kullun cewa ake za a gyara za a gyara za a daina za a daina har yanzu ba abin da aka daina sai dai ci gaba inda a ce jinin kiristan ɗaya ne a kashe wallahi sai an ƙara shi wannan shekara an shiga wata har a cnn sai an ji ana magana amma yanzu an kashe an yi musulmi yankan rago mutum arba'in da uku amma ni sai dai nake ganin malamai da jama'a musulmi waɗanda ba 'yan arewa ba ma sun fito suna magana akan wannan abu ya kamata a ce shugaban ƙasa ya yi magana ya kamata a ce ya san abin da ake in bai iyawa don allah on don allah a aje shugabancin nan a sa wanda zai iya amma abin tun ana kidnapping din mutum bai da yancin kanshi yanzu ya kai ana yin ana yan yi ma mutane yankan rago wallahi mutum ɗaya ba zai iya wannan aikin ba mutum ɗaya ba zai taɓa iya irin wannan aikin ba wallahi ya kamata a ce shugabannin gwamnoni ministoci 'yan majalisu sanatoci ya kamata su hito su jajirci aikin nan ba na mutum ɗaya ba ne ba ya kamata a tausaya mamu mu 'yan arewa mu dai muna ta kai kukanmu ga Allah muna ta kai kukanmu ga Allah ya Allah ya Ubangiji duk wanda ke yin aikata wannan abu yake zidda jinin musulmi ya Allah ka wulakanta shi ka sada shi da bala'i duk kuma wanda yake da sa hannu a cikin masu ɗaure ma wa'innan bayan Allah 'yan ta'adda sai gindi suna irin wa'annan abubuwan Allah ubangiji ya tona masa asiri Allah ya sa su mutuwar wulakanta su kuma inda aka kashe ba su ji ba ba su gani ba Allah ka yahe masu Allah ya sa suna aljannar firdausi Allah ya sa mai ƙarshe mai kyau jinin musulmi ba wasa bane ko Bala inda muke ta gani wallahi a Najeriya ba wai a da wai wallahi da jinin musulmai da ake ziddawa Katsina Zamfara Kaduna Borno ya kamata a tsaya a magana ya kamata zulum a taimake shi yana iya bakin kokarin shi ba ta yiwa a ce a bar shi da aiki shi ɗaya kwallon kwal ya kamata mu wa'inda suke da mukami da uniform people kamar su soldiers 'yan sanda custom ba wai aikin soja bane ko dan sanda hatta 'yan road safety duka wani security personnel ya kamata ya shigo cikin wannan abin domin a jajirce da kuma malamanmu da 'yan banka gaba mu ya fito mu kuma sa abu mai ta'adda a ta roƙon Allah Allah ya kau da wannan masifa da take faruwa a yankinmu na arewa katsina ba mutane a ƙone masu gida su fito su rasa ina za su je to wannan bala'i da me ya kama ya kamata shugaba Muhammadu Buhari idan bai sani ba ya kamata ya sani ya san halin da mu 'yan arewa muke ciki musulmai yan uwanmu ne ana ta kashewa yanzu in ana ta kashe iyayenmu ana kashe yan uwanmu ana ɗauke yan uwanmu in ba an yi garkuwa da su ba a bada kuɗi ba a ce sai an bada kuɗin fansa wallahi ya kamata a ce shugabanni su fito su taimaka su ba da agaji su sani cewa amana ce sai da suka dawo qur'ani suka rantsuwa sannan aka ba su Allah ba zai bar su ba wallahi tallahi Allah ba zai bari ba malamanmu dan Allah dan annabi ku taya mu da addu'a ku zo ku fito a media ku yi magana saƙo ya isan ma shugaban ƙasa ga halin da 'yan arewa ke ciki in bai san halin da mu 'yan arewa muke ciki ba dan Allah dan annabi wannan saƙon ina fata ya kai ma shugaban ƙasa janar Muhammadu Buhari da ya taimake mu mu 'yan arewa dan Allah dan annabi a taimake mu kullum sai dai muga jirage na yawo har yanzu babu wani kalubale wai na muga wani abu ya rage ko wani abu enough is enough arewa is bleeding please and please wallahi tallahi tunda naga wannan bala'in ban ƙara zama lafiya ba hankali na tashe yake ya kamata a hito a taimake mu mu ɗan arewa dan Allah dan annabi baba Buhari ina roƙon Allah ya sa sako na ya isa ma dan Allah a taimake mu mu ɗan arewa dan Allah in kana yi ka ƙara birtai dan Allah in ana yi a ƙara wallahi zulum ba zai iya aiki shi kaɗai ba katsina kaduna zamfara borno ana cikin tashin hankali maiduguri ma ce aka ji ta lawa amma yanzu bala'in ya dawo da aka tashi musulmai sun je neman halak sun fita yin fatocin abin da za su rufa ma kansu asiri Amma siyan yankan rago ya ake so a yi da mu wani hali ake so mu shiga dan Allah dan annabi ina so wannan sako duk wanda ya zo mashi dan Allah ya yi repost din shi ya je har gurin shugaban kasa dan Allah a taimake mu mu yan arewa dan Allah a taimaka za a mai da matan wasu jawarawa za a kashe ma wasu iyaye to in an gama da su za a koma wurin iyayen mu mata tun ana shiga gidaje ana dakowa. hatta kai hatta kai da mutum ya je wurin noma don ya samu abin da zai rufa ma kanshi asiri da iyalan shi an bi shi an mai yankan rago to ya ake so a yi da mu yara sun koma marayun karfi da yaji irin wannan ne sai su fada wani hali wanda ba shi ba ne ba ya kamata shugabanni ku waiwaye mu mu yan arewa dan Allah dan Allah dan Allah dan annabi ina yi ma kowa fatan alkhairi kamar yadda kuka sani ku danna min subscribe a wannan channel din na mai suna Asiya Indoma sannan ku danna alamar rawar sanar da ku da mun dora sabbin shirye-shiryen mu na gode insha Allah gobe zan yi live video duk wanda yake bukatar zan yi adin din shi ya fadi mu dai ya kamata mu fito mu da ke using da social media mu ta kai korafin mu da malaman mu suna taya mu wannan sako ya isa ma shugaba Muhammadu Buhari ya san halin da muke idan bai iyawa dan Allah ya sauka mu dai abin ya kai mu ƙarshe tun muna jin maza na magana mu kan mu zo mu mata da ke zaune cikin gida mun fito mun fara magana gaskiya arewa tana buƙatar taimako arewa na buƙatar taimako na gode kamar yadda kuka sani ta kuce asiya indoma allah ya ji kan wa'inda suka rasu allah ya sada mu da alkhairin da ke ciki allah ya tsare mu daga sharrin mugu a zalimai masu kashe wa'annan yan uwana mu Allah ya sa su mutuwa wulakanta ya Allah kafin su mutu Allah ka bayyanar da su su ji kunyar duniya kafin su tadda ka samu kunyar suna gode ina muku fatan alkhairi